قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf, ya kai mai girma, hakika yana da uba tsoho wanda yake da shekaru sosai kuma yana matukar sansa, don haka ka riƙi ɗayanmu madadinsa. Hakika muna maka ganin kana cikin masu kyautatawa cikin hulɗa da mu, da wasu mu ma, don haka ka kyautata mana da yin hakan.